jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadithi salafiyya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam ash-shahiru bi Albani Zaria Allah ubangiji ya fita shi da rahma a yanzu da muke magana muna yammacin talata ne wanda ya shiga daren Laraba daren ashirin da tara ga watan al-Muharram wato shahrullahi al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da sha uku kenan ko ga watan bakwai sha hudu ga watan bakwai shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi mai lamba ta hamsin da uku insha Allah a cikin jeren giyar darussa na karatu wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafa ash-shaykh al-allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani Allah ubangiji ya ji shi da rahma idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba a darasin da ya gabata muka gama tattauna fasli da malami mana bayani game da hukuncin tsawaita sujuda bayan mun ji bayani game da ya ake tafiya sujuda da hannu ake fara zuwa kasa ko da gwiwa sannan da gaɓoɓin da ake yin sujuda guda bakwai yaya ake son mutum ya nesanta wato cinye hannunsa daga gefen jikinsa ya ake son mutum ya makana goshi da hanci da ainihin wato yatsun kafa wato gefen yatsun kafa da dai duk sauran bayanan da suka gabata sai malam ya kawo batu game da zikirorin da ake yi a cikin sujuda to bayan nan ne sai malam ya daga cikin abin da shari'a ta ainihin wato shari'anta ana son tsawaita wannan sujuda shine muka ji a dalilan da suke nuna a tsawaita sujuda daga ƙarshe sai malam ya kawo bayani game da fadlus sujudi wato falalan sujjada a nan ne muka tsaya muka ji wannan dogon hadisin da alimamun bukhari da muslim suka ruwaito wanda yake bayani game da sifan tashin alkiyama a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin falalar sujuda wanda a cikin hadisin ne malam ya yanko gaban da ya hujja da shi da annabi yake cewa gurabun sujjada to wuta ba ta kona su ko da shine waɗannan gaɓoɓin ya shiga wuta wannan kuma na daga cikin alamar da za ta wanzu har idan Allah ya baiwa masu ceto yin ceto da haka za su gane shi su cece shi daga cikin waɗanda su ma suka cancanci a ceton masu ceto kenan Allah maɗaukacin sarki ya samu dace to bayan da malai ya gama tattauna wannan fasli sai tafi zuwa ga gaba ta gaba yace as-sujudu 'ala al-ardi wal bayani game da yin sujada akan ƙasa da kuma yin sujada a kan shimfiɗa wato malam zai yi mana bayani ne akan a ina ake son a yi sujada inda dai mun ji falalan sujada da sauran bayanai in za ka yi sujada shin kan ƙasa ake yi ko ko ana iya yi a kan shimfiɗa sannan da yi a kan ƙasa da yi a kan shimfiɗa wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba idan dukkan su daidai ne wanne ne ya fi falala ina fatan da ba a gani amma kafin mu shiga kan wannan ah, a babin insha Allah akwai tambaya da aka rubuto darasin da ya gabata a yi haƙuri ba mu samu muka shigar da tambayan ba shine nake ganin dacewar mu fara da ita insha Allah bai tambaya ya ce assalamu alaikum malam muna tambaya ne shin ya halatta ladan ya yi ikamar sallah ba a cikin sahu ba ko dole sai a cikin sahu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ina fatan tambaya an fahimci tambaya ai mai tambaya yana tambaya game da idan za a tada sallah a ana yin ikama ko to shi wanda zai yi ikamar ladan ne ko ba ladan ba yana iya tada ikaman a wajen sahu ko ko lallai sai in yana cikin sahu sannan zai iya tada ikama to abu na farko dai da ya kamata mu sani shine shi sahu da daidaita sahu to aiki ne da ainihin wato yake shara'i na ingancin sallah sallar da za a yi sallar su zagi a zahar la'asar magariba ko isha wannan sahun da za a daidaita kafin liman ya kabarta a ci gaba da binsa da yana daga cikin sharaɗin ingancin wannan sallar shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani tun farkon karatun nan a cikin darussan muqaddima na tuna mun yi bayani game da hukuncin sau da tsaye da sau har muka tattauna maganganun malamai game da a ina ne sahu ke tasowa to wannan sahu shi yasa kuka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnarsa baya kabarta sallah sai ya tabbatar sahun ya daidaita shi yasa yake ga ya kalli mamu ya umarce su da daidaita sahun annabi yakan faɗin kalmar istawu ya maimaita shi sau uku kamar yadda yin wato ashabu sunan suka ruwaito a cikin littattafansu sau uku annabi yake maimaitawa kaga maimaitawa sau uku dalili akan umarni ne mai karfi an faɗa na ɗaya aka maimaita aka kuma maimaitawa an gano wannan da kyau ko sannan bayan nan muka ji sabai suka ce manzon Allah na kaiwa matuƙa wani lokacin har shafa sa haka yake yi ya taso daga dama ko daga can bangaren ya zo nan bangaren ya ji cewa dukkanin masu sallar ba wani wanda ya yi gaba ya bar wani a baya dukkansu suna kan sahun musamman ka iya cewa wannan a lokutan sallolin da babu haske kenan kama a ce sallar isha an gane ko ko sallar su bayi in an yi shi da galatin a farkon lokacinsa da akwai raguwan duhun nan to kaga irin wannan a lokacin babu fitillu da muke gani haka ko a zamanin da haka annabi sai ya biya shafa kirjinsa haka don ya ya tabbatar sun daidaita sauyi to a cikin lafuzar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kamar yadda muka karanto mana su a wancan lokacin a cikin littafin sahih ikun sunna manzon Allah yana cewa inna taswiyata sufufi min tamamin sala lallai daidaituwan sahu yana daga cikin cikan sallah ishara akan duk sahun da bai ta ba wajen sallan ta cika ba to kaga kenan abin da yasa na kawo wannan dan mu gane shi wannan sahu da ake magana to shar'i ne na ingancin sallah an fahimta ko amma ba shar'i ne na tawar da ikama ba domin a sanda ake sada ikama to ba ta da sallah ba ko kun fahimta yasa malamai suka yi magana akan cewa wanda ya yo bin sallah wani lokaci ne ma ya kamata ya miƙe idan za a yi sallah shin kafin ladan ya fara da ikama ko mai da ikama ko sai ya fara ikamar ko sai ya gama gaba daya ko ko daidai lokacin da yake kad qamatu sala malamai sun yi waɗannan maganganu dalilin da ya sa wannan shine saboda ku gane cewa ashe daidaita sahu ba shi daga cikin sharaɗin ikama abin da nake son kawai a fahimta ke yanzu ba ina son ga mana yaushe ne ake son mai sallah ya tashi bane an gane wannan da ko don haka yin shi a cikin sahu ko ba a cikin sahu ba to jiɗin almuhim kawai ya tabbatar da a tabbatar da cewa an yi ikamar shine kawai abu mai muhimmanci da haka yanzu ya danganci menene bukatan masallaci ko su masallatan da ba su sallah idan masallatan da ba su sallah ko masallacin da ba su sallah suna bukata saboda an yi wato lalura su ɗaukaka muryar mai da ikamar domin ya ƙara alamta wa mutane cewa an tashi yin sallah sannan abin ɗaukaka muryar ba shi kusa da inda za a tada sallar ila sai ya hau sama inda yake kiran sallah ila sai ya shiga wani ɗaki da yake gefen masallaci an fahimta ko to shi zai iya hawa wannan saman ko ya shiga ɗakin ya je ya tado ya dawo ko kuma idan wuri ne wanda abin magana yana nesa da sauri zai iya bin abin magana ya je can ya tada sannan ya dawo duk wanda bukata ta hukunta yin suka yi babu laifi kawai abu ɗaya ne malamai suka magana kamar yadda imamu khalil a cikin littafinsa imamu khalil almaliki da ake cewa muktasar khalil ya ce sharaɗin ikama shine kada ka yi tsawo daga lokacin da aka tada ta da sanda za a yi kabbara mana ba a san a samu lokacin tazara a tsakani da an tada iqama to kada a yi jinkiri a tada sallah misali mutum ya je ya tada iqama ya tafi can nesa da masallaci sai ya tada iqama a wajen sannan sai a tsaya nan ana ta jiran shi kila sai bayan minti goma sannan sai ya kawo to iqama na ya yi tsaya an gane ko ba a san a samu wato tazara tsakaninta abinda kawai ake so daga tsada ya kama kawai a yi sallah an fahimta da haka in babu wani lokaci da za a ɗauka mai tsayi daga inda mai bita da ikamar zai tada ya zo ya shiga rahu babu laifi ya yi a wajen tsawo idan kuma babu bukatar sai ya fita a cikin tsawon in ya tada shi a cikin tsawon duka ya yi. da haka akwai yalwa a cikin wannan lamari babu kunci a cikin sa kawai bukatan masu sallar ne ko yanayin masallacin su zai hukunta duk inda yayi. yi yi jama'a an fahimta Allah maɗaukacin sarki ya mu zai to sai mu tafi zuwa a darasin namu kai tsaye insha Allah Malami yace as-sujudu 'ala al-hafi 'ala al-ardi wal hafi. bayani game da yin sujada akan ƙasa ko kuma akan shimfiɗa wa kana yasjudu ala al-ardi kaseera yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance mafi yawan lokaci akan ƙasa yake yin sujada to wannan maganar ba wai za ka je ka ga inda aka an yi wato da labarin ba ne sai dai an fahimci hakan ne saboda wasu dalilai wanda za ka ji mun karanto a yanzu waɗannan dalilan sai suke nuna cewa manzon Allah mafi yawan sujadarsa akan ƙasa yake yi kaga kenan da aka ce mafi yawa kenan akwai yiwuwar akwai wasu sujjadin da yayi akan shimfiɗa wanda kuma wannan ne ingantaccen magana kamar za zamu tabbatar insha Allah daga cikin dalilan da suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sujjadarsa akan ƙasa yake yi shine malai yake istakhrajna zalika mimma istahara واستفاض أن مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وأن مسجده صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا بالبخل إنجي ما نيكي من إيه فتن ونني كما من جانو حكا دقا كتنسوا مسلا ثم زن الله صلى الله عليه وسلم كن سن صلى bayan da aka dawo Madina sannan ta kankama sosai a sadda ake maka wato kamar a koye a koye ake yin shi Ba ka ba ba ba babin natsuwa na yin sallah duk da cewa an farlanta sallah tun ana a makka an gane ko amma da aka dawo madina annan ne inda annabi ya samu yanayi mai kyau har ya bukatu zuwa ga gina masallaci a karan farko saboda a samar da inda ba a rinka yin sallah ko wannan masallacin da manzon Allah ya shekara da shekaru yana yin sallah a ciki a zamaninsa wanda ba su gaza shekaru goma ba ko to wannan masallacin babu shimfiɗa a ciki to kaga cewa babu shimfiɗa a ciki kuma kowa ya san manzon Allah shine limani da yake jan sallar jama'a kuma a wannan masallacin yake yi sai in wannan lalura ya fitar da shi ko rashin lafiya ya hana shi fitowa ko kuma ya yi tafi aikin hajji ko umara sannan ne yake bari yin sallah a masallacin shi to wannan masallacin babu shimfiɗa dalili akan cewa mafi yawan sallar manzon Allah ina yake sujada kenan akan kafa jama'a an gane daga inda aka yi kun sai wannan ne dalili na farko da ya sa malamai suka ce mafi yawan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙasa yake yin shi ko akan ƙasa daga cikin abubuwan da za su tabbatar da cewa babu shimfiɗa a masallacin manzan Allah inda ka ga wannan shine na dalili da za a bukata ko me dalilin da ya sa kuka ce ba shimfiɗa tabbas dai cewa annabi ya fi yin sallah a masallacin shi wannan babu wanda zai yi kai kamar yadda muka ce in ba jihadi aka tafi ba ko wata tafiya ta kama shi ko ya je aikin hajji ko yana fama da lalura bai iya fitowa sallah ba ko ya je wani anguwa bai dawo amma duk sallolin manzon Allah masallacin ne sai shi to wannan masallacin ne yasa muka ce babu shimfiɗa sai malam ya mana isharar wasu hadisai kamar guda uku wanda kawai za mu yi mana isharar su ne na san babu anaku ko sai a yi haƙuri a hadisi hadisi na farko hadisi sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda wanda wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari shine lamba hadisi na ɗari da saba'in da uku ko da hudu ban manta ba farko farkon a hadisan bukhari kenan da ya zo cikin kitabu sahara abdullahi dan umar ya ce kanatil kilabu tagulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce falam ya kuno yarshu na shay'an min dani wannan hadisi abu daban muke son mai hujja da shi a ciki amma na san zai da wani kuma matsalar da ba ina ma ta an gani Abdullahi dan Umar ya ce karnuka sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sukan yin fitsari sannan suna shiga suna fita saboda masallacin a zamanin babu kofa da ake rufewa ake tare abubuwa daga shiga in ba lokacin sallah da mutane ke ciki ba to komai ma na iya shiga da yake da daman wato kaiwa da komowa wannan area to karnuka kuma na daga cikin abin da ke kaiwa da komowa da haka Allah dan Umar yace suna shiga masallacin suna fita kuma suna fitsari a cikin masallacin an fahimta sai ce walam ya kun furu? a afwan falam ya kunu ya rishu na shay'an min zai su sahabbai in suka zo za su sallah ba wani abu da suke zubawa a ƙasa saboda wannan dalilin na abubuwan nan da karnuka ke yi a haka za su zo su sallah an fahimta da ke ko kaga wannan yake nuna cewa babu shimfiɗa kenan a masallacin ƙasa ne dan inda akwai shimfiɗa za in aka ga inda karen ya fi tsari ba za a sallah kan shi aka an gano wannan jiwa amma da yake ƙasa ne to da an zo kawai ba wani abu da ake gani in ma ƙasa ya shanye in ma wani abu makamancin haka su kuma sai su sallan su a haka daga cikin masali da na san hadisin nan zai iya raising tambaya a kai shine kenan ya halatta kare ya shigo masallaci kuma har ya fi tsari ga dai fi kaji Allah da Umar ya ce yake karnuka na shiga masallacin manzon Allah na ga masallaci wanda yake na manzon Allah <laughs> amma wannan ba wai dalili ne akan cewa a zo ana ɗaura karnuka ko ana kwanto karnuka cikin masallaci ba saboda tabbas fitsarin kare na jasa ne wannan bi ijma'il fuqaha dukkan malaman suke sun tabbatar da cewa fitsarin kare na jasa ne saboda ne saboda lallagan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake in kare a cikin abin amfani kamar kwano ko bokiti na ɗaya daga cikin ku wanda ruwa ke tsani da yake a zubar da ruwan fayyuhuriqa alma a zubar da ruwan sun mai silhu sab'an ulahun na bisra sai a wanke wannan mazubin sau bakwai wanki na farko a yi da ƙasa to kaga wannan ya wanda shi kenan kuma malamai suka tabbatar da ka'idan cewa duk wata dabba da shari'a ta haramta cin naman wannan dabbar to da miyan da yawun wannan dabbar da fitsarin wannan dabbar da bayan gidan wannan dabbar kai wasu malamai suka ce har gumi ko hawaye in akwai ko kwamfa ko majina duk na wannan dabbar to yana iya ɗaukar hukuncin najasa in ba shari'a ce ta faɗi ƙarar cewa wannan dabban ba najasa ba ne kamar mage kusan mage ba a cin namun ko amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, hiya min al na ku. yana da cikin dabbobi da ya halatta su ringa kaiwa da komowa an fahimta to abin da muke cewa ana kaga kare na daga cikin dangin dabbobin da shari'a ta haramta da aka da fitsari da bayan gidan kare da dakari idan kare ya fitsari a waje ko ya kashi a waje to ba zai halatta a yi sallah a wajen ga fitsarin ko ga ainihin wato bayan gidan ba har sai an tsarkake wajen ko an tsarkake shi amma abdullahi dan umar sai yake to su kuma sahabbai a zamanin su ba sa farawa wannan wurare ruwa sai malamai suka ce to me yasa malamai sun kai sun komo wajen kokarin fassara wannan gaba amma ka koma fasul dari za ka ga ta hakikin mas'ala wasu malamai suka ce abin da yake nufi ba wai za su je cikin masallacin ne su yi tsarin ba suna zuwa su yi fitsarinsu kuma sun gama fitsarinsu zuwa, suna suna kewayawa cikin masallaci su shiga su fita haka wasu suka fassara daga wannan fassarar yana nuna ba a cikin masallaci yake yi ba amma wasu malamai suka ce a abin da ya faɗi a nan shine a fil masjidi a cikin masallaci waɗanda suka ɗauka cewa fil masjidi din ne suka ce abin da ake nufi ba wai sabon suna zaune a kan idansu karen zai zo ya kila fitsari ba tunda wuri ne wanda ba zama suke dindindin a wajen ba so kare kuma in har yana shiga waje yana fita to abu ne mai sauki a tsammaci ya yi fitsari a wajen to da su kuma za su zo ba sa ganin gurabun fitsarin an fahimta ko to sai su tafi akan ka'idan al-yaqinu la yazulu bi shakk duk abin da kake da a kai to shakka ba zai sa ka yi wato kau da shi ba amma in da sun zo sun ga fitsarin zayi to ba za su an yi wato yi sallah a halin ga fitsarin kare ba to in ba su gani ba wannan zato da suke yi ba zai ka ce to ba za a fara wa masallacin gaba ɗaya ruwa ba tunda na ga ba za a san inda za a fara ruwan ba ko shi yasa kawai sai su sallar sa haka kuma sallar su yi ina ba ka gane wannan karatun shine misali mu ma irin masallatan nan namu a yanzu ba za ka ga wasu masallatan akwai karnuka da ke kewa da komawa a ramar ba kuma suna kwanciya ranar juma'a ana sallar juma'a masallacin kuma ya sallah wurare kuna fara mai ruwa ku wanke aha daga nan za ka gane muhimmancin karatun mu ana fahimta ko sannan abu na biyu suka ce inda a farkon lokaci wasu malamai suka ce ma'anar hadisi shine farkon lokaci a nan sallah alaihi mai bayyana masu hukuncin tsarkake wajen da dabbobi ko wani najasa ya taba ba shi yasa a lokacin suka rinka bari amma daga bisani musamman akan hadisi na biyu da zamu ji daga sanda wani ba kauye ya zo masallacin manzon Allah ya yi tsari a wani waje sai annabi ya ga musu hukunci yadda za su tsarkake wajen ina fata gane da aka ce suka ɗauki wannan a matsayin shine sabon hukuncin da ya zo bayan wancan na farkon al'amari to ala ayyi halin abin da muke cewa dai anan shine wannan hadisin malam yana son ya tabbatar mana da cewa babu shimfiɗa ne a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dalili ne akan cewa har an samu karnuka suna kaiwa da komowa a wajen a farkon al'amari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yin sallah haka kuma ga wannan ke ko hadisi na biyu da yake tabbatar da cewa babu shimfiɗa a cikin masallacin manzo Allah wannan lokacin shine hadisin sahabi Abu Hurairah wanda shi kuma wannan hadisi al-imamu abu ya fitar da shi a cikin sunan dinsa, haka al-imamu tirmidhi da bai da wasu malamai abu hurairah yake wani ba kawai ya taɓa zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah ne sai ya shigo cikin masallaci manzon Allah yana cikin masallaci zaune da shi da sahabbai ba kawai nan yana zuwa aka ce tashin farko dai ya yi wato shigo da raƙumin shi da ya shigo ya samu ya kafe raƙumin ya zo ya ce musu barkan ku dai don bai san sallama ba yana barka dai kuma sai ji yana jin fitsari to sai ya ɗauka irin yadda suke rayuwa ne a ƙauye ka san a ƙauye ana zaune haka nan fa ana shan kunu da kosai idan wani yana jin fitsari kawai juyawa baya zai a ce ya kowa da wani ba ruwan su <laughs> to sai ya ɗauka irin haka ne suna zaune cikin masallaci kawai shi sai ya je ya samu wani kona a masallacin sai kama fitsari to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haka ko kafin sannan sahabbai kawai sai suka suka tunkari suka yi kanshi ta suka annabi sai ya dakatar da shi yake duk ku tsaya ku tsaya shi shine thumma lam yalbis an bala fi nahiyatil masjid da shigowar shi ba da jimawa ba kawai sai koma wani gefe sai kama fitsari fa asra annasu ilayhi sai sahabbai suka tashi suka yi kansa suka yi mashi ta فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي هناسو وقال da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya hana su yake su bashi da ainihi wato gama ya gama bukatar sa an fahimta ko sai yace innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atu mu'assirina sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake ai musuluncin nan da Allah ya aiko mana to Allah ya umarce mu da mu zama masu bi al'umma mutane sannu sannu ba wai mu rinka bin mutane cikin tsanani ba wannan ka'ida na da muhimmanci kwarai da gaske innama bu'istu muyassiri an aiko mu ne mu zama masu saukin hali masu saukin yanayi masu yi wa mutane mu'amala cikin sauki amma walam tub'atu mu'assiri ba aiko mu da wannan addinin mu zama masu ainihin wasu tsauri ba har ya zan mutane na shakkanka har ya zan mutane suna ainihin wasu dare maka kuma kai kana ganin wani sunna ba take yi haka tana shiga mutane ga ɗauƙazo fuskanta a murtike kamar wanda ya shiga wutan jahannama kaga wannan ba daidai ne yana da kyau ka zama mai saukin hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake mishi walau kunta faddan ghaliz alqalbi lan faddu min hawli wallahi da kana da tsauran hali da kunci da rashin sakewa wallahi duk mutane watsa maka za su shi yasa yana daga cikin sunna a musulunci sakin fuska ma wa dan uwanka sadaka ne at-tabassumu fi wajhi ayyik sadaqa kuma muna fahimta ko kenan yanzu mai annabi yake nuna musu wannan mutumin abin da yake yi daidai ne ba daidai ba ne a cikin masallaci mutum ya zo ya kama fitsari amma ku ji sai maza Allah ya ce kan ku tafi mushi da tsauri ku je mushi cikin ruwan sanyi ku bi shi a hankali dan azmani mutum da yake cikin hankali ba zai yi wannan abin da ganganci ba to kuma ku kaddara da ganganci ku ba shi uzuri wala Allah ta matso shi ne an fahimta ko Allah ya sa mu da annabi ya musu wannan nasiha suka ɗauka sai ce ku shi ya gama fitsarin shi tsaf da ya gama tsaf sai ya dawo sai manzo Allah ya ce musu subbu alaihi sijilan min ma'i ku je ku kwarara gugar ruwa guda ku ɗibo ruwan guga ɗaya sai ku kwarara akan wannan fitsarin kaga yawan ruwan da za a zuba ya jallabi fitsarin da ya yi dan ai tsarin da ya ba zai kai guga da ba ko aha to daga nan sai aka karantar da mu ashe duk inda najasa ake son a kauda shi to in aka zuba ruwan da ya gallabi wannan najasa to wurin ya tsarkaka to kaga yanzu wannan fitsarin nan da aka yi da ruwan da aka kwarara dalili ne akan yaya masallacin yake kasa ne an fahimta ko saboda kasa ne zai iya shanye wannan yanayi dalilin kawo wannan hadisin kenan to kun san wani abun burgewa ashe ba ƙauyen nan ya kuli da aka gama duk abin da aka yi aka yi sallah sai wannan ba ƙauyen ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yace abin da zai ba ku mamaki yace ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawan hali da saukin yanayi irin manzon Allah ba yace wallahi ma sabbai ko zagi na bai yi ba wa ma yu'nibu sannan bai kyare ni ba yace wa lam yadribni wallahi da ke ni ba kawai ce min yayi kaga wannan ainihin wato wuri to wuri ne da ake yi wa Allah ibada ba daidai ba ne a ainihin wato kawo kazanta a ciki yake manzo Allah ya mishi yi mun nasiha na fahimta to abin da zai baki sha'awa shi ma mutumin nan sai ga to bari ya yi jaza'an wusaƙa ko annabi da ya mai cikin sassauci yake sai na ɗaga hannu sai na ce Allahumma arhamni wa Muhammadan Allah a lahira da ni sai Muhammadu za ka yi wa rahama a to wajen waye ga jin kai da rahama wajen manzan Allah bai sa ya nan ba sai ce wala tarham ma'ana ahadan kada ka tsara yi wa wani rahama ban da jina ne sallallahu alaihi wasallam shi ko wanda Allah sai ce a a a ba Allah laqad tahajjarta wasi'an ka kuntata abin da yake da fadi rahaman Allah fadi gare shi ni da kai to ka kuntata ta a kanmu kowa ma na iya samun rahman Allah ba tare da Allah ya tauye maka naka ba sallallahu alaihi wa sallam kun ga da manzo Allah ke mu'amalan ta mu yanzu shi yasa ka ga kyawawan halaye a musulunci wani rukuni ne mai karfi wanda duk yadda kake da ingancin addini idan ba ka da kyawawan mu'amala ko da kai da wanda bai da addinin kusan ɗaya ne shi yasa manzo Allah ya ce innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq kyawawan halaye jama'a saboda wasu abubuwa da dama za ka iya isar da su ta hanyar kyakkyawan ɗabi'a fiye da abin da ba ka zo ka jawo aya da hadisi wani lokaci sahabbai mutane da dama sun musulunta a hankali saboda kyawawan ɗabi'u da suka gani a tare da shi sai daga baya ne suke tambayar to da me kuka zamo irin waɗannan mutanen sai suka ce da nasoshi ne daga nan suka fara koyon nasoshi to ya al'umman manzon Allah mu zama irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani abin da zai baka mamaki wai wani idan ka zo kana nuna mishi cewa ya rinka bin abubuwa sannan a hankali wai sai ya dauka ana nufin ka zama wawa ne kuma a rinka aini wato latsanka ai ba haka bane manzan Allah duk wannan sauƙin halin nashi a an mai da shi wato wani marawa yau ai bai karɓi kaskanci ba saboda wannan shine tsarin da Allah yake son a bi a karan farko kafin a ga wani ɗabi'a da ya wannan shi wannan sai in wani ne ya zo maka da wani yanayi kuma da ba irin wannan ba to nan ma cewa aka yi ka kare iya abin da aka yi maka fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma utitum kaga abin da Allah ya ce idan aka yi maka laifi wanda kake gani har sai ka dau mataki to ka dauka iya abin da aka yi maka amma duk da haka Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabir haƙuri ba hali ne na na saukin kai ba to amma wani sai ya rinka kawo maka ai an ce cikin sahabbai akwai wasu masu ƙarfin kaza ma tabbas yes akwai irin su amma su kuma ayoyin na Alƙur'ani da hadisai suna yin wato na da su duk yadda suka taso da zafin da an ja aya sai na su Umar ɗan Hassan na daga cikin su aiko amma me aka ce wa kana waqafan inda kitabillahi wata rana wani ya zo gaggaya mishi maganganu ya ci mishi mutunci umar ya harzuka har ya tashi sai wani bafadar shi ya jawo mishi aya yace haba umar kai baka ji abin da Allah yake cewa ba yace fa'arid anhum fa kudil afwa ka dauki afwa kawai umar yake sai duka ma an sace iska a taya sai ji wannan fushin ya tafi ayan Allah ya ji Allah ya ce kudil afwa sai ce na karba to kai yau da kake son kai kama da Umar an ja maka hudul afiya ba kana karba <laughs> an fahimta ko sannan wa amur bil ma'ruf wa a'rid anil jahili sai ce mishi inna hadha la min al jahili sai Umar yake gaskiya ne na hakura sai koma normal so idan yanayi ko a mutum na da irin wannan to ka gane cewa kuma maganar Allah ya isa ya gaya maka kuma ka bi jama'a ana fahimta ko sannan kuma in ka ce wannan kai kana koyi ne da wasu daga cikin sahabbai sahabban manzon Allah guda ɗaya ne ko biyu ko uku sun fi dubu amma cikin dubun nan mutum nawa ake sifantawa da irin wannan halayen ta ga yan tsiraru ne sannan su din mata ji yadda ake iya kontrolin su da wannan ɗabi'ar tasu to sannan da a aje wannan ma su sahabban su ya fi kamata kai koyi da su yan tsiraru cikin jibanni ko ko manzon Allah ai cewa Allah ya ga mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a cikin manzon Allah akwai abun koyi kyakkyawa to shi manzon Allah ya yake to kai in mabiyin manzon Allah ne na gaskiya manzon Allah za ka koyi da shi ba hali na ɗabi'a irin na Umar ba kuma an gano wannan da ke ko da haka in yake inna ma bu'itum yassiri an aiko mu ne mu zama masu bi sannan a hankali walam tub'atu mu'assirin ba aiko mu zama masu sauri marasa sassauki ba shi ne yake subbu alaihi sijillan min ba'i to wannan hadisi kamar yadda muka ce shine dalili na gaba da yake nuna cewa cikin masallacin manzo Allah babu shi da hadisi na uku a gurgude shine hadisin ainihin wato a akwai hadisin Umar dan shi shine yake cewa qala Abdul Walid sa'altu ibn Umara amma kana badwa hadhihi hasba allati fi masjid wata rana na tambayi Abdullahi dan Umar ce wai me ya kawo waɗannan duwatsu cikin masallacin manzon Allah abin da ya faru bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka taso tabi aiko, sun rinka bibiyar abubuwa da dama wajen sahabbai to shi wannan mai suna Umar dan Sulai yake ba da labari cewa wani tabi'i da ake kira Abul Wali shine yake ba shi labari cewa na tambayi Abdullahi dan Umar a lokacin na zo na ga kaman abin da zaka ce yanzu gravel irin ƙananan duwatsun nan ko yace sai na ga an suya a masallacin annabi kaga yanzu kenan an fara kawo shimfiɗa Allah ya sa an fahimta sai yace me ya kawo wannan duwatsun ƙasan kwamin me ya kawo cikin masallacin manzon Allah to barka ta abin da Allah ya dan Umar yake Allah ya dan Umar sai yace yace sa'altu ibn Umara amma kana dabu hadhihi al-hasba allati fi masjid me ya kawo waɗannan kafan kwamin cikin masallaci qala na'am sai Abdullah da Umar yace gaskiya ne wannan tambayan da kai yana da dalili dalilin kuwa shine mutirna minan layl a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi mana ruwan dare irin ruwan nan mai yawa din nan da daddare ko da ba shi ke mai kirari da cewa ruwan dare ga duniya to an yi ruwa ne cikin dare ruwan sai yawa fa kharajna li salatil ghadati gari ya waye da asuba kaga za mu fito sallah asuba ko to da muka fito za mu zo masallaci domin yin sallar subahi fa ja'ala ar-rajul yamurru 'ala al-fatha yace sai mutane suka rinka tahowa cikin cadi saboda ruwan ya kwanta to ishara akan za su je su sallah cikin cadi kenan ko fa yaj'alu fi thawbihi min al-habba shine kowa sai ya biya inda tarin waɗannan tsakon kwamin ƙanana suke sai ya ciko rigan shi da waɗannan tsakon kwamin an fahimta da in suka zo cikin masallaci sai su zuba a kan ruwan sai zan ruwan yanzu ya ya tsane ko ha yanzu za a iya saka abu mai ƙarfi to mutum sai ya salla a kan wannan tsakon kwamin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace fa yusalli alaihi sai ya salla kan wannan tsakon ƙala Abdullahi dan Umar ya ce, yace falamma ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka to kaga annabi zai zo ya ga bakon abu cikin masallaci ai ko da annabi ya ga wannan abin da suka yi qala yace ma ahsanu hadha al-bifaq ma dalla da wannan shimfidan da kuka yi a masallaci annabi ya nuna ya halaka kenan ko bai halaka ba ya halaka tunda sai da ya ba musu ma akan wannan abu to wannan zancen da annabi ya nuna ba laifi abu ne mai kyau shi ya sa daga baya suka zo suka zuba irin wannan kafankwamin a masallatai kaga kenan wannan ya fara alamta maka ashe kenan yanzu a masallatanmu da ake zuwa ake yin tayi ashe muna da hadisi daga manzon Allah ka san wasu yan zafi da suke kona kansu da jahilci suna cewa wai tayi a masallaci bid'a ne ko katas bid'a ne ashe kaga jahilci yake damun ka da ka zo ka tambayi dalilan ka je gaban malamai sun koyar da kai sai su gaya maka inda asalin yake tiles din da su marble din da su waye duk ba da tsakon kwamin ake yi ma ba da sand bane to shine an zuba a masallacin manzo Allah da haka in ka zo ka ce masallacin manzo Allah ma akwai tiles Allah ya sa mu dace da haka na sallallahu alaihi ya ce madalla da abin da suka yi to yanzu wannan hadisin shi ma dalili ne akan ashe farkon al'amari yaya masallacin yake kenan ƙasa da haka ina annabi yake su a akan ƙasa shine kawai abin da ake son ka gani kuma an gane wannan da ko akwai wani hadisin ma har ila shi bari mu mana isharar shi hadisin da yake bayyana daren lailatul qadr wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da a farkon al'amari a goma farko yake yin itikafi saboda ya kirgaji lailatul qadr daga bisani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sanar da shi cewa wannan daren ba a goma farko take ba sai ci gaba da yin itikafi a goma ta tsakiya ma'ana goma farko shine daga ran da aka dau azumi ɗaya zuwa ranar da za a yi azumi na goma annabi sai kare a masallaci da aka gani na wayewa aka yi azumi na goma kun ga yanzu a shiga daren sha ɗaya kenan ko annabi sai ya fita itikafi shine goma farko da ya koma yi a goma ta tsakiya shine daga daren goma sha ɗaya shine aka ce yau mun yi azumi na goma daren da za a shiga shine daren sha ɗaya to shi ne farkon goma sai tafiya annabi sai azumi zuwa ranar da za a azumi na ashirin da ranar da ake yin azumi na ashirin yake fita ifita an fahimta ko to daga bisani shi ma sai aka zo aka nuna mai lailatul qadr fa ba a cikin goma tsakiya take ba daga nan ne sai manzo Allah ya tattare sai koma yana yi a goma ta karshe tunda an ce babu a ta farko babu a ta tsakiya automatically daren na ina kenan goma karshe tunda dama goma uku ne a Ramadan daga ta farko sai ta tsakiya sai ta karshe to daga nan ne sai manzo Allah ya dawwami yin itikafi a goman karshe to a wannan lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa ku nemi lailatul qadr a waɗannan goman karshe to ga da ce goma ƙarshe shine yau an gama azumi na ashirin rana ta fada to an shiga daren ashirin da ɗaya wannan daren ita ce farkon goma ta ƙarshe ina fata an gane kun san wannan ma ustazai an ta kace kace yaushe ne goman ƙarshe mutane "Safi very simple amma da yake ba a tsayawa a koyi abubuwa cikin natsuwa shine sai a ta rigima yau su ce a ah, wayan an yi azumi na sha tara ne to a daren na ashirin nan shine ƙarshen goma ta tsakiya duk da cewa an yi ta haddi din ba laifi ba ne amma ka sani goma lissafin goma ta ƙarshe dai daga daren ashirin da ɗaya ne an fahimta ko to shi ne a wannan daren farko da annabi ya zo fara yin sallan sai annabi ya ce musu an nuna min lailatul qadr wanda sallan asuban wannan daren mun yi shi a cikin caɗi a cikin ruwa da laka haka annabi ya ce musu sahabin da yake ba ruwa riwaya sai ce wannan daren kuwa sai aka kwana ana ruwa yace a lokacin rufin masallacin manzon Allah an yi shi ne da ainihin wato a ganyen dabino kaba kenan ko shine jarida da shi aka yi rufin masallacin manzon Allah da haka ruwa ya sauka a sama me zai faru zai shiga cikin masallaci zai sauka to sai ruwa ya dinga cikin masallacin manzon Allah to a cikin wannan lakan annabi ya zo ya sallah yace har sai da na da taɓo da ruwa a goshin da fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka fi kai da in ka zo sallah kullum za ka ta sharewa kana kai ɗan gari. manzan Allah ya fi taɓi ma yake jera da fuskan shi ne daraja wanda duk duniya babu wanda yake darajar ta manzan Allah ya lahira amma na ga yawa Allah su yi dan ya san shi bawa ne ga Allah ya yarda ya bautar da kanshi a gaban Allah ba kaskanci bane amma wani yanzu da masallaci ma da zai tsalla sai ya zo da nashi ɗin na musamman ya ƙara shimfiɗa a wasu ɗan gari Allah ya sa mu dace akwai wani malami daga cikin malaman hadisi wannan ɗabi'un na daga cikin abin da ya sa malamai suke watsi da hadisi shi duk in zai zo masallaci to sai ya zo da dadduma nashi na musamman da haka malamai suke daina karɓar hadisin sa <laughs> da wasu dalilan idan <laughs> ka karanta tarjama wanda ake kira hajjaj ibn arfa kada ka kwanta yau sai ka karanta tarjaman shi ka dauki duk kutubun taraji hajjaj ibn arfa zaka ji bayani akan sa kana son ka ga yadda aka fada kuma ka dauki siyar na al-Imam Allah ya gafarta musu baki daya babban malami ne kuma ba an gane ko to al-muhim kaga da aka ce masallacin ta yi shaɗi saboda ruwa ya sauka a ciki ishara akan cikin masallacin babu shimfiɗa shi ne kawai domin an gane waɗannan bayanan da aka kaji kenan wannan magana da yi magana ne wanda yake da ainihin wato wajiki cewa annabi mafi yawan sujaran shi akan ƙasa yake yi to amma wannan ya kore cewa yana yi a inda ba ƙasa ba to sai mu ci gaba da karatu sai ce wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil harri ga wasu ƙarin dalilan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anhu sahabata ajma'in sun kasance suna bin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake kwala tsananin zafin rana fa idza lam yastati ahaduhum an an yatamakkana jabhatahu min al-ard bafata thawbahu fasajada alayhi to kun san ana tsananin zafin rana ƙasa ma yana ɗaukan zafi to kuma ku tuna irin nasu nahiya sahara ne yashi ne da duwatsu idan ya ɗau zafi to zai yi zafi ne sosai to kuma akan shi suke sujada da haka idan suka zo sujada sai zan ba sa iya aza goshin a ƙasa don zai ƙona su to kuma ga ana tsallawa za a yi to sai ɗayansu sai ya rinka shimfiɗa bakin rigan shi ko zanin shi sai ya shimfiɗa sai ya sujada a kansa an gane wannan da ke ko kaga wannan yana ƙara tabbatar da cewa suna sallah inda babu shimfiɗa ke ke yanzu wannan shimfiɗan da suka yi suka sujada a kai ya nuna shi kuma ana iya yin sujada a kan shimfiɗa ina fata an gane shine yake ba kafa saubahu sai ya shimfiɗa a zanin sako rigan da yake sanye shi fasajada alaihi sai ya sujada a kansa al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi ne tabbatacce wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا daga cikin abubuwan da Allah ya mun na fifiko akan sauran annabawa wannan yanki ne daga wani hadisi mai tsawo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin irin falalan da Allah ya masa wanda ba yawa annabawan da suka gabata ba annabi yake cewa fuddiltu ala sa'il al-umam a wannan kaje yake sa'il al-anbiya duk lafazin sun zo sun tabbata an fifita ni akan sauran al'ummomin da suka gabata ko annabawan da aka aiko wa al'ummomin da suka gabata da abubuwa guda biyar bi hamsi akwai riwaya da yazo bi arba'in amma ya tabbata abubuwan sun kai biyar wani lafazin ma ya zo da wani ƙarin lafazi daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a utiti jawami al-kalim an bani iya hada zance a takaice amma zance ne mai faɗi. shi yasa ka ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji hadisi sadara daya amma aka fara sharhin hadisin sai a yi littafi mujallal to ire-iren hadisan kenan da Imam Nawawi yake ya tattara a cikin wannan littafin sa 40 hadis yace zan tattara hadisan manzon Allah waɗanda suke jawami'ul kalimi masu zance kaɗan amma ma'ana mai faɗi a irin su ne ya kake ji malamai ke cewa akwai wasu hadisai guda uku wanda komai na musulunci to za a iya fitar da su a ƙarƙashin shi kun tuna ta ko waɗannan hadisai ne innamal a'malu binniyat hadisin Umar ko Abdullahi dan Umar barakallahu fi shi wannan hadisin ya tattara duk wani abu da yake da alaka da zuciya shine innamal a'malu binniyat sai ka karanta ko da Ibn Rajab al-Hanbali da ya fara sharhin wannan hadisin kai kanka da kake karanta wani lokacin sai kaji har haddace to hadisi na farko kenan na biyu ba hadisin man hadisa fi amrina hara barakallahu fi hadisin ummuna aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin namu ma laysa minhu wa huwa radd wanda babu shi a ciki to za a maida mishi kayan shi shi kuma wannan hadisin yana bayani ashe duk abin da za a wa Allah da shi an gama bayani haka wannan hadisin yana da matuƙar fa'ida shi ma an ka ji sharhin da malamai suka yi zaka zaka zaka yi sha'awa kwarai na uku fa Inna innal halala bayyana wa innal haram barakallahu fikum an gane wannan da ke ku hadisin Nu'man dan Bashir annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abu da yake halal a bayyane yake kamar yadda abubuwan da suke haram a bayyane suke shi kuma wannan yana magana akan duk wani al'amari na zahiri da mu'amala kaga wancan hadisin abubuwa na zuciya wannan kuma na gaɓoɓi wancan kuma addinin da za a bautawa Allah ibada shine suka ce waɗannan hadisan amma kaga hadisan kaji ta kara ɗaya ne duka innama al'amalu binniya an gama inna halala bai wai to su ne jawami'ul kalim na daga cikin abin da aka fifita manzon Allah da shi sauran annabawan ba su da irin wannan zancen jama'a gane wannan da ke ko shine sai ke mamaki a ce malami ya rubuta sharhin wani littafi a ce mujallabi 80 kai sai ka to me ake sharhi jawami'ul kalmi din kuma an fahimta ko to daga ciki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wa nusirtu birru'b Allah ya taimake ni ta hanyar ba ni daman cin nasara akan makiya ta ji hanyar jefa musu tsoro a zuciya kafin ma mu isa gare su idan manzon Allah zai je ya yaƙi wata al'umma in ya aika musu da saƙon cewa ga munan tafi rana kaza to da ya rage wata guda gaba ɗaya hankalin su ke fita a cikin su su kasa zaune su kasa nafi to ka san shi wannan tsoron ma kaɗai alamar cin nasara ne nan duk wanda ba ka faɗa da shi in ya ji tsoro to ka riga ka ci nasara kai shi jama'a gano wannan da ke ko ba wannan na daga cikin strategy da yi wato waɗannan masu garkuwa da mutane ke amfani da shi ba sun saka tsoro a zukatan mutane to da wannan suke cin mutane da yayi amma da a ce mutane za su yi cikin kware wallahi da an an daina labarin na ga wani mutum ne rannan na san gina wasu ma sun gani yake ba da labari cewa hakan ya faru da su wata rana za su tafiya ne ma'aikatan su ya tura su wani aiki da shi da abokan tafiyan shi kawai sai Allah ya nufi ya jarrabe su suka haɗu da waɗannan mutane yace kowa ya fita hayyacin shi mai fitsari a wando na yi ne <laughs> ya ce amma wallahi shi a natsa yake ya ce suka ce su fito ya fita ya confronting ɗinsu ba labarin su zamu yanzu ba almuhim daga cikin confrontation ɗin sai wani yake cewa wai kai ba za ka kwanta ba ya ce mushi ai namiji ya kwantar da namiji kana namiji ina wani ka ce in kwanta ba ka ita ba ya ce zan harbe ka ya ce to harba wallahi ya ce kucin bindigan kuma ya kan ita shi shi kanshi bai sanya aka yi ba kawai zuciyar ne ta gaya mai cewa kawai duk abin da ma zai faru ya faru ya ce sai ya tunkare shi ya je kama bindiga sauran abokan shi duk suka taso musu suka yi ta kokarin haru ya ce wallahi amma Allah bai ba su nasara ba su kuma yanzu tsoron sai ta koma kansu ya ce da haka ya kwace bindiga hannunsu ya ce bai iya harbi ba amma yana kwace wannan garin kaya kaya kawai sai Allah ya sa ta tashi a hannun shi kuma duk sai suka gudu matsaya so shine wallahi a lokacin bayan fa ya kore su sun gudu yake yaje ya samu sauran abokan yana ku taso mu tafi amma wallahi ba wanda ke mu you can imagine so ina ga ku da maganar nan da annabi yake an fifita shi ba karamin halala ba shi a ce makiyin shi kafin ya zo dan da wata guda sun fara tsorata da haka suna lissafi to yau fa sauran kwana 28 <laughs> sauran kwana 15 fa kun aka ce yau sai kaga kafin annabi yanzu zai zo sai mun sallama kawai to da haka annabi yake cin yaki sannan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi yake wa ju'ilat liyal arda a wannan lafazin ju'ilat al arda kulluha liya wal ummati masjidan wa tahura an sanya min kafa ta zama wuri mai tsanti sannan wuri da ya halatta a bauta wa Allah in sallah shine a azabu bushi a sujada da ka duk inda musulmi yake a duniya to ba wani waje da zai ce wai ya samu kanshi ba zai iya yin sallah ba sai ya je wani wajen sai dai in najasa ne a wajen kamar da mutum amma ma damar babu najasa ko an iya gusar da shi to mutum yana iya yin sallah a ko ina ne a faɗin duniya kuma an gane wannan ita ko sannan kasan ma Allah ya sanya shi ne tsarki tahuran shi yasa ko da babu an yi wato tsarki tare da mai sallah to zai iya amfani da madan kasar ya samarwa kan shi tsarki wato ƙasa tsamiran ne kuma mutsakira ina fata an gani. shi yasa a ƙasa za ka iya samun abin da za ka yi tsarki in kai fitsari babu ruwa za ka iya samun wanda za ka yi tsarki in kai bayan gida babu ruwa za ka iya samun na alwala in babu ruwan da za ka yi alwala a madadin sai mama kaga duk tsahur din kenan ka san kenan sannan kuma ka gama kuma yi sallah akan shi kuma sallar ka ta karbi al'umman da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kan tsananin da ke cikin shari'arsu ba daman mutum ya yi ibada dole sai a inda aka killace a matsayin wurin ibada shi yasa da mutum zai yi tafiya ne nisa kilomita dubu to idan lokacin ibadar ke yi dole sai ya dawo wurin ibada nan kafin ya sallah in ya so in ya gama ibadar sai ya sake komawa kaga wannan akwai tsanani amma manzo Allah sai aka dauke mishi wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa mu muka zama yan gata ko amma gatan zai tabbata ne muka bi sunnan manzon Allah sai sa masu yi wa manzon Allah jafari ba ku san bala'in da kuka saka kanku bane duk wannan alherin sakamakon manzon Allah muka samu ai ko dan su kai wa manzon Allah kara ko ka sai ga sunnan shi kadi Allah ya sa mu dace sannan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa uhillat hiya al-ghanaim ko almagani an hana samun cin ganima shine idan muka yi yaki muka yi wato kwashi dukiyar abokan gaba muka kama wasu a matsayin bayi to an halatta mana dukiyar mu ci shi hani an a halal ne malak in ji ba wasu ko halak malak amma kuma da suka gabata duk abin da ba wai kai kai kasabin shi ba to da zai halatta ne zama abin da kai zaka ci ba dan kun yi yaƙi kun kashe mutane na gari gaba ɗaya to duk dukiyan garin bai halatta ku ɗauka ku ba in ma kuna son ku gane Allah ya karɓi yaƙin ku to tattara su za ku yi ku banka musu wuta in sun kone to a lokacin ne Allah ya karɓi jihadin in ma ba su kone wata akwai magana Shi ne zamanin annabi Musa aka taɓa yi ko aka tara dukiya aka kona sai su konuwa ashe wani ɓarawo ne ya tafi wani dukiya a ciki shine yace inna fikum la ghulul wani yayi gululi Allah ya kyauta sannan abu na karshe abu na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa uti utitu shafa a wani lafazin kenan an bani an fifita ni da ceto shi yasa manzo Allah shine zai yi ash-shafa'atul azma da kuma sauran shafa'a da Allah ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da su Allah ubangiji ya tabbatar mana da wannan ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a wani nafasin ya zo da wani ƙarin wato talala banda waɗannan da aka lissafa shine akwai Yeah. yawwa wa bu'istu ila nasi kafa an fahimta ko sauran annabawan da suka gabata kowane annabi yana da iya al'umman da aka ce je musu wa'azi duk al'umman da suke wajen wannan ba ruwan shi da su ba ruwan su da shi amma da aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sai aka haɗe mai duniyan kaf aka ce je musu wa'azi da aka da balarabi da bakin fata da bahaushe da inyamuri da bafulatani da bayarabe da nafe da kowa har kare kare duka suna cin al'umman manzan Allah da ta yadda annabi ya je wa larabawa wa'azi haka shi ma wanda ya mushi wa'azi kuma Allah ya daidaita mu wajen matsayi gwargwadon imani shine la fadla ala arabiyyin li arabiyyin ala ajami wani balarabe zai da falala akan bakin fata falala na tabbata ne wajen tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum da haka idan ka zama kafi balarabe takawa to kafi shi falala a wajen Allah kuma an gano wannan da ko waɗannan su ne abidai da annabi ya lissafa cewa an fifita shi saman sauran annabawa da su to a ciki shine aka fitar mana da muhallin shayi kaga da annabi yake an ba shi ƙasa a matsayin wuri mai tsarki kuma wurin sujada kenan ashe a ina ake sujuda kenan a kan ƙasa shi ne abin da ake son ka gane to sai annabi ya ce fa ayyuma ma adrakat rajulan min ummati salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuru duk inda sallah ta riski wani musulmi a cikin al'umman manzon Allah duk inda sallah ta riske ka annabi ya ce kakka damu wurin sujjadanka na tare da kai abin tsarkin kama na kusa da kai da aka kaka fara tunanin to yanzu gashi na zo kudancin ƙasar nan gashi duk ban ga masallaci ba sai na koma arewa zan fara sallah a'a a tun ma za ka yi sallah kaga wannan taifiyar ne na addinin musulunci to in ka ce to yanzu ni na zo wuri ba ruwa gashi shi ko na sha ban da shi akwai abin da za ka yi sarkin ka yana tare da kai jama'a kun san da ke ko ba nan kuma sai malamai suka tattauna wata matsala wanda duk da shara mana isharar lokaci ya kawo amma bari mu ɗauki wannan ɗin kaɗai sauran mu zo ce mai bayani matsalar ita ce da nabi yake cewa wa indahu uhuruhu abin karfi shi yana tare da shi daga nan ne malamai suka ce ashe kai mama, duk wani abu da yake akan kasa to ana iya yin mama da shi ba wai lallai sai a ah, kan din ba an gane wannan da ke ko da mutum zai kasance yana rayuwa a wurin da yake kan duwatsu ne to wannan dutsen tunda daga ƙasa ya fito shine wurin taimaman shi shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yin taimama a garu irin wanda aka yi gini da kwabin ƙasa da da ruwa wanda aka yi yaɗe din nan ko annabi yakan iya dafawa ya taimaman shi akai ma damar ba wai an sa wani abu da yake out of asalin ƙasa ba to shine ba za ka iya taimama ba misali kama a ce ka yi ginin gidanka ka sa windo na gilashi ko an gina da karfe to wannan ƙarfen ba za ka yi ba domin shi ba asalin ƙasa ba ne an fahimta ko amma da za a yi wato zo a samu ginin da aka kwaɓa bulo da wane ne aka yi ginin shi kana yin mama ka akan shi jama'a an fahimta da kyau ko ah, malaman ahnaf da malikiya su sun ma ba da sakawa da wannan cewa duk wani abu da ya samu asali daga kasa ana iya yin kemama kasan wasu na tsawwala cewa dole sai kasa da ka in ba kasa ba in kai kemama bai ba yasa Allah ya ce tayammamu sa'idan haka Allah shi ma yake sa'idan ba. an gane wannan da ke ko dan mazhabin a shafi'iyya da hanbaliya shine suka fara wannan ka'ida da wasu malamai cewa lalle fa sai dai ka amma lallai wannan magana masu cewa duk abin da ka ne asalin shi da maganar su ya fi ƙarfin wabi wallahu ala wa ala sai ce wa kana man qabli annabi yace waɗanda suka zo gabani na ya'azzimuna zalik al'amuran nan suna da girma a kansu su ba su da daman wannan inna ma kanu yusalluna fi kana'ihim wa bi'ihim su sallah ba zai yi musu ba dole sai a ginannan wurin ibadarsu a matsayin wurin kanisa coci kenan ko biya wurin ibadan yahudawa suna su sunayen kenan ko to dole su sai a wannan waje suke ibada shi yasa kaga har yau masu waɗannan addinan ba su gushe ba suna kan wannan wahala Da masu ba sa addini sai ranakun lahadi to ranar lahadi ko ba zai yi shi a yaki ba dole sai ya je can <laughs> Allah ya kyauta dan uwa masu albarka saboda yanayin lokacin namu da ya riga ya kawo jiki a nan za mu saurara sha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta cikin addinin sa Allah ubangiji ya ƙara mana fahimta a cikin al'amuran sunna da ainihin wato ibada Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Malamanmu da iyayenmu da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna makoman su Allah ya haskaka kaburbukan su ya faɗaɗa musu shi waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon kwana ya ƙara amfanar da musulmi da musulmai da musulunci daga cikin ainihin wato sassan ilmomin su da su. Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato kawo mana sauƙin yanayi a wannan ƙasa namu ya gyara mana mu, ya kauda mana duk wani azzalumi a duk inda yake akan kowane kujera yake Da kuma kare mu daga fitintunu da rashin tsaro da matsaloli da muke fama da shi da gyara mana al'ummarmu da matasanmu masu shaye-shaye da waɗanda suke ainihin wato tsara suka da ma ainihin wato maɓarnata masu yawon fasikanci da zinaje-zinaje da 'yan mata Allah ya gyara mana ainihin wato al'ummarmu ya ainihin kawo mana zama lafiya a yankunanmu